يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ku mutane ku ne buƙata ga Allah a cikin duk lamarinku da dukkan yanayin da kuke ciki Allah shine mawadacin da ba shi da wata bukata a wurinku abin yabo a nan duniya da lahira akan yadda yake tsarawa ga bayinsa